ganye gasan ta ku jijiya arziki ga ganye iya magan aka wani kawo ta musanye nunan ne ya tara mutane ya sirga na ya ce da ni na rero ga muhammadu na da da diji fara na faro ya yi man giya da tsada gare ka karo kirma ta zalin zuma ta wuri fara na jero yan ga da mutu gwamna na mu kero shehu dan gidan malinam aya bayan gaba da kanshi kawar masoro Shugaban jami'a ma ya faɗa a ƙwaro, Baba ya Aliyu kyawun gida da tsoro. Aya, da ɗan maliki na bauta amini giwa. Jarda jirgin bauta gwani na ku gai da shi yawa. Isa ma dole tsayayye ga dole masu hawa. Yan madamin bauta hirba mu gai da tasu. Iya ma shal'e zan na ya biya mu. Aya, ga tukur yau sau burtai ba a tsorata mu. Da iya ma shal'e ilimin gidanmu. Hajiya Hafsatu Sadiku uwar gidanmu da Sa'adu ya faru ku sun saba karrama mu. Daga manya na Bauchi, malamai na Bauchi, attajirai ma na Bauchi, talakawa na Bauchi, su baba Yusuf mai zama, su jagoran mu minista, malam Adamu Adamu, har da ya fi mu dogara, Usman ɗan jizga, har da ya ciye mai, da Bauchi koma gwamna. da isa yin gudu da hamid al-sidi garda na katako ga muhammad sade fitarta babar musa garba na katako garta fitar dingi abuja birni kauye yan alkaleri yan bauchi yan bagwaro yan damban na darazau ga jama'ar das yan gamawa yan ganduwa yan giyaɗe yan yi turgaɗau yan ma'ari daga tabin ga na kirfa su ba na misau ma yan ningi da yan shira su ma ta fara ɓalewa yan cibiti ga 'yan toro ai yan warji ga 'yan zaki 'yan birni har ma ƙauye matasa ga mata dattijai sarakai ma'aikata ma masu kasuwa ba da manoma makiyaya ɗalibai ma yan maraya bauchi yan magyara bauchi yan makau da kunci kowa ya san abinci sai sadaka bauchi ko ina a bauchi karkara a bauchi sai sadiku ya ci gaskiya da daci ba rabon azanci ya makau da karya za mu zo da gyara. Gwamna sai sa duk ila mashal mun san za ya zo da gyara. Bauchi ta daura cewa kaura. Bana gwamnan mu sai iya mashal ra'ayin karkara da birni. Garkiya za ta kauna karya. Mun gane Bauchi ta daura cewa kaura. Gaskiya za ta kauda karya. A yanzu gwamnan mu sai iya mashal ra'ayin karkara da birni. Na gode. kalikin mutu da fada musa wanda shi ke isa da bayi amai duka shi ke ruwa da iska yayi gumi kuma ya juya sanyi rabbi dan mazu mazu mallo ka amsa roko gare ka nayi na bi gandan amina kai wasa bi ku gwamna mu daina rauni gaskiya za ta kada karya bauchi ta kaurace wa kaura sadiku ne gwamna lokaci dai tun da babacin gota ko ko kaura sadiku daure ta faruka dai bauchi ga a lokacin iya mashal sai hau gwamna muwa daidai ta rarrace babu firgici za a duba daman mu har da hauni ta ci gaskiya za ta kauda karya Bauchi birni da ƙauyuka lokacinmu ne sai mu kara kaimi. Can daga ɗan kwarai tsaye sadik ruwa maganin ƙazami. Ma'aikata masu kasuwa duk ga na saye sai fita na jirgi. Can da tsintsiya ba ta daina shara a ko'ina za a gaskata ni. Gaskiya za ta kauda. Eh, Kama Allah ka kyala boka in ka ki ƙarshe ka kama kuka. Tamkai da kanka ma ka fahimta inda ya kasanta boye kama da naka. Sai a hankali za a warware yadda masu bori su daina kirka. Tunda mai kare bai kama da kura sabi kushi za ni tallata ni. Ah, gode. A tobe na dai mun gama da zarar ka tunda addar ka babu kai bi. Kar da a ce na washe ka kaura a zahirin shafu bai da zafi. Tuni iska ta bata girkin kudan tukunyar ku babu murfi. Kwamfina da ango sadiku ne za ta zo na nusar da kai turani. Godewa, sama na gode. To a yi bori a bata kai walla sai tukunya ku gargata ni. Su talakawan mu sun fahimce ku bana sai dai ku shafa juni. Bauchi gwamnan mu zai iya mashal bana ko babu ko anini. Sai talakawan mu nashi ne kaga babu sauran a tsorata ni. Da gaskiya za ta kau da karya. APC ce ta kara halke a bauchi mun sha gaban ka saura. Sauran ce kama da hausa, jini dan ka hutu rara. Wakar gwamna Sadiku ce na iga kuliya za ta kama tsira. Sai a bauchi kowa ya zaɓi APC duka yan karkara da birni. Gaskiya za ta kada. Yanzu dai kuri'a ta 'yan bauchi ko ina za mu tattara ta. dole mu yi maganin ki kura tun anan za mu ba kirata inda al'umma sun fuskanci wanda zai zo ya ba su gata sai sadaka na mu baba dan bauchi na mu gatan yi da sani karkiya za ta danna karya dole in gaida dubuti gwamna namu ne kar na bari baya dubuti gwamna jarumi na a maganin koren garaya shehu shi dan ali ne barde na gabas wanda bai da tsara Dubuci gwamna shehu ne dan Ali shi za ya karrama ni. Gaskiya. Aya! nan na yau gare ka ne ai Wasu ta daura cewa kaura.
zan yi so ne gare ka ni ma rarara dan ka karrama ni Wasu ta daura cewa kaura.
inda gaskiya za ta kau da karya mu Ana gwamnan wata yaya mashin ra'ayin karkara da birni.
sai ya rimu in gira da kamfen gani da shi ma akwai batunai Wasu ta daura cewa kaura.
sai ya rimu ma arzikinmu ne gaba kula gaban bukar nai Gaskiya za ta kora karya.
mu kai da dilton gudu matori salisu yaya gare ku kallai Wasu ta daura cewa kaura.
Sallatan mu mun jinjina ma da mai kula da mamma har da hauni.
Wasu ta daura cewa kaura.
Gaskiya Ana gwamnan wata yaya mashin ra'ayin karkara da birni.
dole in kai da dan amanar duka kusan ba a jarabewa.
Wasu ta daura cewa kaura.
Nasir dana ne jijiyar jigawa. In ka so zai faɗa wa kowa.
Gaskiya za ta kora karya.
Dan ko Nasir yana da alkhairi rabbi shi ne ya ba shi baiwa.
Wasu ta daura cewa kaura.
Wanda duk za ya bi shi zai taimake shi ku za ku gargata ni.
Wata ta daura cewa kaura. Ana gwamnan wata yaya mashin ra'ayin karkara da birni.
Hajiya Hafsatu ina mashal san bi kuki tare mata.
Wata ta daura cewa kaura.
Ki ce da su gwamna sai habu dan kwayin ya hauza ya ba su gata.
Gaskiya za ta kora karya.
Mata kurin ina mashal nan zan miƙa gaisuwa Wata ta.
ta daura cewa kaura.
Sabiku ne gwamna rafi ne za ya ba shi domin ya zo da gyara.
Wata ta daura cewa kaura.
Gaskiya
Ana gwamnan wata yaya mashin ra'ayin karkara da birni.
ga minista Adamu Adamu zan saka sunan shi namu ne shi.
Wata ta daura cewa kaura.
ga ministan mu malami Adam Adam na mu malami shi Gaskiya za ta kora karya.
daga nan za na sa Hamid Al-Sisi dan kare ya mini ba shi Wata ta daura cewa kaura.
da Hamid yana so a zo da gyara tare da shi za mu kau da ƙaurawo Wata ta daura cewa kaura.
gaskiya za ta danna ƙarya yau Ana gwamnan wata yaya mashin ra'ayin karkara da birni.
daga nan za ni gaida MA Abubakar bai fushi da ni ba Wata ta daura cewa kaura.
na zagayo sai na gaida Isa yanku da ba za ta gada ni ba Gaskiya za ta kora karya.
ga ministar kasa adi ya faru ba yar taradiya ba Wata ta daura cewa kun kaura.
san halima matar sadiku sai an ci har da ke za mu ka da tsoro Wata ta daura cewa kaura.
da karkiya za ta taushe ƙarya yawa Ana gwamnan wata yaya mashin ra'ayin karkara da birni.
sadiq iya mashal mai bauchi Waje zuwa kamce shazara.
a bauchi ya ce shi dodar za ta hausa mande mami gyara Sanin iya mashin mai bauchi.
mu je zuwa kan shazara Abokin APC tsadar za ta hausa malle ba ni gyara.
sadiq iya mashal mai bauchi gamji shazara a bauchi ya ce shi dodar za ta hausa mande mami gyara na gode a ɓangaren yaro ƙarfi ne da an maza shi ne ya yi kuka babu zalayya ne na tabbata yawan arziki bai wanka shi kwakan daki sai an tari don gudun zamewar jinka jirgewar zabo na sanya na dadewa sun yi tara mu je zuwa gambi shazara kai ne za ka taimaka don kai ceto ni.
Sadik iya mashar mai bauchi.
Bayan gashi kan zabo ku bincika shi ne mai kora.
Sadik iya mashar mai bauchi.
Ku je zo a zaki. Aya!
Abuji APC tsadar da ta hausa malle ba ni gyara.
Shi kada in dai ya ga wurta ya wuce kamun bai koma.
Sadik iya mashar mai bauchi.
Garin zuwa samu, ai shi ne farin ciki hanyar mai nema.
Muje zuwa ga muke sha tsara.
Mu dau iya mashal yayi gwamna a bauchi al'umma ga dama.
Sadik iya mashar mai bauchi.
arziki nufin Allah, mu ‘yan bauti na miya samu mun tsira.
Sadik iya mashar mai bauchi.
APC ɗaukar yau, Abuji APC tsadar da ta hausa malle ba ni gyara.
sun fiya tsabta kowa za ya so ta ko kauye ko birni.
Sadik iya mashar mai bauchi.
Bauchi ga iya mashal APC mu bi ta dantar sabani.
Muje zuwa ga muke sha tsara.
Sadiku ne gwamna Allah ne ya bashi dan kuka tale ni.
Sadik iya mashar mai bauchi.
Arziki muke guri, kowa sai ya ɗauki a mashal mai gyara.
Sadik iya mashar mai bauchi.
Yanzu a kan ya tsara.
Abokin APC tsadar da ta hausa malle ba ni gyara.
kamfani uban shago duk mai hankali yana gane zance na.
Sadik iya mashar mai bauchi.
Sai da kwai ya hudu sai ni na tabbata ba cewa zai mai kwana.
Muje zuwa ga muke sha tsara.
Rago yana hargaki amma fa ba shi lissafin yayi suna.
Sadik iya mashar mai bauchi.
Duk iya mashal na nan dan a kulla coci tilas yayi kaura.
Sadik iya mashar mai bauchi.
Don ya zara.
Abokin APC tsadar da ta hausa malle ba ni gyara.
Shi ma wuce ko gaike ba ya so mai shankar yayyanka.
Sadik iya mashar mai bauchi.
idan ruwa ya yi zafi sai dai a kai wa mai teku kai wanka Muje zuwa ga muke sha tsara.
ya ga mai kiwo sai ya zafi wanda zai sai da ya yi jirka Sadik iya mashar mai bauchi.
sai sa duk yana kishi duka yan bauta kun ji jagora kwakwara Sadik iya mashar mai bauchi.
mu je zuwa ga mutum ya sara Abokin APC tsadar da ta hausa malle ba ni gyara.
ina kiran yan jam'iyya kar ku je ku hau layin jinye du Sadik iya mashar mai bauchi.
mu zabi apc sakto min kuma su kwalli ne ke gandu Muje zuwa ga muke sha tsara.
Mun bi APC dodar babu bunka kai wancan mai rudu.
Sadik iya mashar mai bauchi.
Sai duk iya mata, kaunan bauchi zakaran kirki ya yi tara.
Sadik iya mashar mai bauchi.
APC Abokin APC tsadar da ta hausa malle ba ni gyara.
za ku san wannan domin shi raba ba zai aikin gayya ba.
Sadik iya mashar mai bauchi.
Arziki ga al'umma ya zo don duk ba zai so ai cuta ba.
Muje zuwa ga muke sha tsara.
Wajirin shi al'umma su ji daɗi amma nufin wancan ba nan ba.
Sadik iya mashar mai bauchi.
Rabbana ka kwace mu yan bauta mun biyo layu mai gyara.
Sadik iya mashar mai bauchi.
Je zuwa gamsi sha sara Abokin APC tsadar da ta hausa malle ba ni gyara.
ɗawainiyar wakar Nasir dandane ya lamunta rero.
Sadik iya mashar mai bauchi.
Dan amanar dutse ta ga salon kiɗan wakar kin tsaro.
Muje zuwa ga muke sha tsara.
Dan amanar mata ba farar kaya tilar sai tsaro.
Sadik iya mashar mai Za bauchi.
mu je zuwa Nasir, na daga tambari na mai kishin ai gyara.
Sadik iya mashar mai bauchi.
Ah, wani Abokin APC tsadar da ta hausa malle ba ni gyara.
ambasada Yusuf mai kama da shi nike jirgin zance na.
Sadik iya mashar mai bauchi.
Har da oga ya kuma dogara kwarai yana daukar zance na.
Muje zuwa ga muke sha tsara.
Za mu je fadar Usman duka dafa mai shaida ga rana.
Sadik iya mashar mai bauchi.
Duk iya majar Allah zurza nani zai yi kokai gyara.
Sadik iya mashar mai bauchi.
Na gode.
Abokin APC tsadar da ta hausa malle ba ni ya wuni koko ya kwana.
Sadiq iya mashin mai bauchi.
Daga da masu isa ma dole dole in gaisa da wani na.
Mu je zuwa ga miji shakara.
Har da dirbin bauchi ina ma a ce ina da wayar babana.
Sadiq iya mashin mai bauchi.
Har da barde ma na katakun abdul malik baya kwa kyara.
Sadiq iya mashin mai bauchi.
Hayya.
Abuja APC tsadar da ta zaman lema ni gyara.
Zani gaida Muhammad Sada da basmala ko da bai zo ba.
Sadiq iya mashin mai bauchi.
Ga Dr. Musa ba bai tallafa ashe shirin wancan bai kai ba.
Mu je zuwa ga miji shakara.
Ga tafi ganin ki Habibu ya bani kaza ban karba ba.
Sadiq iya mashin mai bauchi.
Na hayar mota ga shanu ɗari rashin shaida ko kwara.
Sadiq iya mashin mai bauchi.
Ku je zuwa gamsi ka zara.
Abuja APC tsadar da ta zaman lema ni gyara.
Saduk iya mashin mai bauchi.
Mu je zuwa